ga mu tare da mahagwan shanshanawa mahagwan kankanawa an haifo maka da sako masoyinka mai suna sabon sarki hadeja ya haifo maka da kuɗi naira dubu biyar saboda ya ce wai ya ga kada da mafarin nan kuma ya ga yadda kai kokari a dan banka da ya hayar da rasa ya yi ko naira dubu biyar ya ce a baka yusuf sabon sarki hadeja me za ka ce sabon sarki hadeja na gode a dubu biyar na gode Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara kuɗi sannan ina buƙatar ci gaba da taya mu da addu'a kokari ma sai nan gaba yanzu ba da komai ba babu da jarawa wannan sako ne a kai ko da yan tace kuma wanda ya kula wurare da wani ma da shi da mutane kawai ya kuma sako wanda ko ya tafi ka musu gaba ɗaya su kai ba kuke ne da tun sabon sarki ne ne kuje da haɗe ta ya kuma da wannan sako ya rage yusuf sabon sarki na haɗe ta gode Allah ya saka da da da a da addu'a da kamar kullum dai sunana ali Muhammad gani tare da kaddara autan dan bunza kaddara autan dan bunza shi ba tattauna zamu da shi ba sako ne wanda masoya ko in ce masoyi aiko masa kamar yadda masoya suke aiko da sako ana bawa yan dambe to wannan masoyi ya aiko sako a bawa kaddara autan dan bunza shine alhaji musa na garba maganin babban sa sabon birnin gobir alhaji musa na garba maganin babban sa kaddara ya aiko maka da kuɗi ka kalli kyamara kan kuɗi za ka amsa ya aiko maka da kuɗi naira dubu biyu ya ce da allah a baka ka sha ruwa in ji alhaji musa na garba maganin babban sa baran baka sakon alhaji musa na garba maganin babban sa sabon birnin gobir da ya ce a ba kaddara a watan dan mu yaransa naira dubu biyu ga sakon alhaji musa na garba maganin babban sa me zaka ce wa Alhaji Musa na garma ganin babban sa abin da zan ce masa in ce masa na gode Allah ya saka da alheri Allah bar zumunci Allah karo zafin nema hmm. to Alhaji Musa na garma maganin babban sa ga sakon ka isa wajen kaddara watan dan munza sai dai ya ce yana bukatar ku ƙara sa shi cikin addu'a domin kai Alhaji Musa na garma maganin babban sa ka ce ka ce kai Jamus ne ba mis ba maja kai tsakaninka da gurma da kokudawa gaba ce amma ta filin dambe ba wai ta waje ba to don haka ga kaddara ka kara masa kace zai ci kaza ko ya ci ka samu ta cinyar kaza ka ci saboda ka dinga duka daya to alhaji musa na garma garin babban sa sabon birnin gobe mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma kamar da muka ga mu kofa buɗe take ga duk wanda suke so su aiko wa dan damban su sako ga ta nan dai kowanne bangare bangaren su bangare kudu arewa da kuma gurmada sai kuma bangaren makada su ma duka akwai littafin su kada mu zo mu hargitse mu sa wani cikin wani mu zo mu manta in ko mutum ya aiko sako ya ga da Allah ba a bai ga bidiyo ba to sai ya tuna mana sai ya aiko mana da telar da ya aiko sako din domin mu tuna in mun sa in mun bada ba mu ba mu sa bidiyo mana mu tsaka bidiyo din mu sa eh masu kallo assalamu alaikum za ku ga nambobin wayar mu a jikin wayoyin hannunku ga wanda yake so ya aiko sako ko WhatsApp ko kuma ka kira mu a waya kai tsaye mun gode Allah jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kamar kullum sunana Aliyu Muhammad gani tare da Yahayan Tarasa dan dambe daga bangaren gurma gurmada ya hantara sa barkanka da wannan lokaci barkanka da ali da fata an tashi lafiya ya hantara sa kafin mu tsunduma cikin wannan shiri ka'in da na'in na tattauna damban da zaka yi wannan sati akwai sako na masoyinka wanda ya aiko ya ce a baka wannan sako shine alhaji wato sardaunan matasan gedawa sardaunan matasan gedawa ya ce a baka naira dubu biyar a bawai hantarasa naira dubu biyar saboda jin daɗin wasanka da yake yi ya ce a baka naira dubu biyar in ji sardaunin matasan gidawa ga kuɗi da ya ce a baka eh. in ji sardaunin matasan gidawa me za ka ce sardaunin matasan gidawa mai me gida ga ka zo hannu kuma na gode na gode Allah ya saka alheri Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara ma da da barka to sardaunin matasan gidawa ga ka ya zo wajen yahayan tarasa kamar yadda ka umarce mu a bashi da alhaji labaran dan gonga wato sarkin makarin gwamnan jihar nasarawa kuma akwai masoyinka alhaji abdulaziz dogui an gwasa ruwa daga kasar saudiya da ya aiko maka da kuɗi ce saboda watan ramadan gaskiya ne ya aiko maka da kuɗi ce a Allah ka yi hakuri ya dai san ina yi amma ka san yanayi aka yi ya ce da Allah ka baka dubu biyu ta na gode a bawa waziri da shi da gayi su ma dubu biyu su ma ya su goro wala da mu kai masa wata bura da ko maka eh bura da ko da kudin da Brazil mun yace a baka da kai da gayi ga naka dubu biyu na gode ga kuma na gaye da shi da waziri sai ma dubu biyu ma dubu biyu mun gode me zaka ce wa Alhaji Abdul Aziz dun gui Abdul Haji Abdul Aziz Haji Abdul Aziz Dumbuyi ina godiya mun ban sabuwa da suwaye ba da haka bari ka dan jini kaɗan wa ido mai gyarawa jalal wal ikrami Allah mado fara Yara wahidu mai yara malam Hajji Abdul Aziz da Rufi an kwanza hura ya hannun ɗan wamba, na da Allah ya saba ma da gidan aljanna. Abdul manomi ya kyauta Allah ya kai mu sauriya mu haɗe Abdul Aziz rana wa ana ba mai sa daulata Alhaji Kabara Kabarka da kawai fata sai sun cewa alhaji abdullahi mun gode allah ya saka da alhaji dan gomba akwai sako shi ma dai da da dan sha'afa amma yanzu gashin tunda na tuna akwai Musa mai dan kunne eh. shi ma dai ba are ne na'am yace a baka naira dubu daya to masha Allah Musa mai dan kunne to ina godiya Alhaji Musa ne gaskiya ga Musa mai dan kunne Allah ka ya kwana bi kaji da dan <laughs> jini shiru gaskiya ne da sakon ka nan da na gode Alhaji Musa mai kunne mawaki shi ma dare mun yake tsawa ma ya ta shi ko daga baya ko yanzu ka dare masa ko ta minti daya to shi ke ba ka rabu sabuwan nan eh. yake so kai masa to sai mun dan zauna da to an zauna ya ce Alhaji Musa ya ce Allah ka ya da kanan da yake Allah da ni insha Allah mun gode Alhaji Musa mun gode mun gode I'll, out, out, out.